ina gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya nuna min ranar aure na rana ce da babu kamarta a cikin rayuwata rana ce nan da za ta zama abin alfahari na lokaci ne da ba zan iya mantawa ba da lokacin da aka ɗaura aure na da ranar da watan wannan har zuwa ƙarshen rayuwata ba zan manta ba ba zan manta da dukkanin mutanen da suka halarci ɗaurin aure na ba waɗanda na gani da ido na da waɗanda ko ban samu damar ganin su ba to mafi girman wanda zan ce ba zan iya manta da su ba shine injiniya rabi musa kwankwaso wanda yake uba a gare ni ah, don ni a gurina mahaifi ne ba zan manta da soyayyar da yake min ba ba zan manta da halattar wannan ɗaurin aure na da ba mutum na biyu shine nan mai girma gwamna duk da dai ni ba na kiran shi da gwamna ina kiran shi da dadi so ba zan manta da shi ah, mai girma gwamnan jihar kano ba waɗannan mutane sun taka muhimmiyar rawa a cikin wannan ɗaurin aure nawa sun bani gudunmawa mara misaltu mutanen da ba zan manta da su ba na farko gaskiya mahaifiyata ta taka rawar gani a kan yi duk abin da nake so during the whole wedding daga planning ɗin har zuwa executing ɗin shi so ina miko godiya ta zuwa gare ta na gode sosai mutum na uku al'amin zan manta da abin da ya mun ba irin yadda ya jajirce a wannan biki abubuwa da yawa ma ban san da su ba shi yake ce min ga yadda za a yi ko ya tambaye ni kun shirya yin kaza ne ko ba ku shirya ba kuma nan take ɗauki mataki and then kuma uncles ina da siblings ina su ma sun taka rawar gani gaskiya a wannan biki so su ma ina gode musu da aunties ina sannan da sauran abokanai na waɗannan mutane su ma suna cikin kan gaba a cikin wannan biki na kuma duka ba zan manta da su ina fatan Allah ta'ala ya bani dama in kwatanta makamancin abin da suka yi mun duk da na san ba zan iya biyan su ba eh definitely na ji irin wannan gaskiya na ji kuma ba wai abin da za iya bayani ba ne ba reason da yake sa kake kuka kawai dai ni to me gaskiya kawai zuwa ya kuka where's why because the whole day da na tashi ban yi kuka ba honestly sai dai da na gani like an zo fa da gaskiya I'm about to leave our home sai kuma kawai na ji kwalla ya zubo mu zan iya tunawa amma sai tafi ni tunawa gaskiya don tafi ni rike irin waɗannan abubuwan e mun haɗu da shi biyar ga watan Septemba 2021 to yadda aka muka haɗu da ita maryam wata rana na je gusto zan ci abinci ita ce ranar da bana iya mantawa da ita daidai da rigar da na sa in na ganta a ranar ina iya tunawa wannan shine kayan da na sa ranar da muka haɗu da ita mama so na je na ci abinci na gama cin abinci sai gashi ya kamata a ce na bar gurin sai gashi ta shigo Eh, da ta shigo tana neman gurin zama da ita da kannanta sisters ɗinta suna da yawa kamar family ne suka shigo so na ce ga wata yarinya mai hankali so ta samu guri suka zauna so ka san idan ka ga yarinya mai tarbiyya daga shigarta kake ganewa kuma takan yi maka kwarjini ba za ka iya tunkararta a a wani guri ko a kan titi kai mata magana ba za ka ji tsoron kada ta yaƙe sauraron ka su wannan ya sanya na kasa tunkararta kamar na haƙura amma sai na kira wani ma'aikacin shi gusto ɗin ana ce mai fahat and then ba wai ya fara min magana bane directly he sent someone da takarda cewa um, yana son nan bana. so Allah cikin ikonsa bayan ya je sai suka ce a'a sai antinta ta ce ai ba zai yiwu ba ya lokacin covid ne so ana sa face mask an fita daga covid ba a daɗe ba tom lokacin yana sa face mask a face ɗin shi so sai um, sorry um, cousin ita sai ta ce sai ta aika wita an ta ce da Allah ya cire face mask ɗin shi haka bayan na cire kamar da 10 minutes don ina ta kula ko za ta kalle ni ko kallo na ma ba ta ba a lokacin gaskiya ba ma kalli inda ya zauna ba cause kawai I was so, I was not even looking inda yake zama har ya tashi ya bar gurin ba ma kalli inda ya zauna ba gaskiya so um, I don't think ina da wannan amsa a bayan na cire fix max din sai kuma aka rubuto number waya aka kawo mu to a lokacin ya kira sai ya ga number ya shigo amma ba wai mun yi magana bane a lokacin gaskiya so da aka rubuto aka kawo mun sai na na kira a waya na kira ta ta shiga amma dai ba responding number ba so haka dai uh, bayan nan mun fito na fita a daren na kira ta a waya mun yi waya da ita amma dai ina tabbatarwa mun kai kamar wata uku ko hudu magana soyayya bata shiga tsakanina da ita ba so briefly abin da ya faru kenan a wannan lokacin eh, yadda aka yi maka haɗu na yi ta observing yaya halinta yake ya kaza ya kaza ya kaza a lokacin tana makaranta a dubai ah, don abin da ya sa har na sa a mind ɗina zan aure ta bayan na je dubai gurinta na ga yadda take mu'amala a garin da yake ba nata ba yadda take sa suturunta yadda take kiyaye tarbiyyarta yadda take kaza ta kiyaye addininta so wannan lokacin ne ya sa na ce to wannan ita zan aura amma ko da na je dubai ban yanke decision cewa zan auri wannan ko ba zan aure ta ba domin abu mai mahimmanci shine ka zaba wa 'ya'yanka mace ta gari as long as muka ƙara sabuwa da shi muna ci gaba da mu'amala to a lokacin ne nan muka gane cewa insha Allah us being together is the right choice muka shaƙu har maganar soyayya ta shiga har kuma gashi yau Allah ta'ala ya kawo mu mun yi aure mun zama miji da mata ina fatan mu samu farin ciki da zaman lafiya da wamammi a gidanmu kuma ina fatan mu haƙuri da junanmu a duk halin da muka samu kanmu a ciki maina mana fatan samun 'ya'ya masu albarka lafiyayyu rayu na gari to fata na shine nan allah ubangiji ya sa rayuwarmu ta yi nisa da ni da ita ya ba mu zuriya ba ya ba mu zaman lafiya ya kiyaye mu ya kiyaye addininmu da mu ta musulunci ya ba mu ‘ya'ya nagari wanda za su ji kanmu ‘ya'ya masu lafiya so wannan shine fatan da nake yi wa ni da ita idan a cikinmu wani ya riga wani gidan gaskiya ya ci gaba da yi mishi addu'a kuma ya sanya ‘ya'yanmu su zama masu yawaita ɗaya daga cikinmu addu'a ah, wannan shi ne tarbiyya ta musulunci kuma shi ne fatan da nake yi ga ita mai ɗakina. married life Mariam alive. ya ba ku